الحمد لله الحمد لله أحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين تمت كلمته صدقا وعدلا فرض الفرائض وأمر أن لا تضيع وحد حدودا وأمر أن لا تعتدى وحرم أشياء وأمر أن لا تنتهك وسكت عن أشياء رحمة بالعباد من غير نسيان وأمرهم أن لا يسألوا عنها أحمده سبحانه على نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى وأشكره شكر عبد يبتغي المزيد من فضل مولاه وتصديقا لموعوده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وتركها على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي المجتبى والرسول المصطفى والرحمة المهدى سيد ولد آدم أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين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 فمن استمسك بها فقد تمسك بالعروة الوثقى ومن صدف عنها فقد ارتدى برداء الردى يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول عز من قائل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 وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن الحرمات والأمر بالمحافظة عليها من أمر الله وما ذلك إلا رحمة بالعباد لأن بدون المحافظة على الحرمات تصبح مجتمعات البشرية كتجمعات البهائم والحيوانات وقد بعث الله الأنبياء والمرسلين من أجل أن يقوم الناس بالقسط وذلك يتضمن الحفاظ على الحرمات وعدم الاعتداء عليها يقول الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز وأعظم الحرمات حرمة الله عز وجل في ذاته وفي أسمائه وصفاته وآياته ثم حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمة سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ثم حرمة النفس وخصوصا النفس المؤمنة ثم حرمة الأموال والأعراض ولحماية الحرمات جاءت الشريعة بتعظيم الحرمات والإنذار من انتهاكها وتعجيل العقوبة على منتهكها عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله العقوبة على على صاحبها على صاحب على صاحب منتهكها في الدنيا مع ما يد ما يدخره الله تعالى مع ما يدخره الله تعالى له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الترمذي وجاءت الشريعة بشرع القصاص من أجل الحفاظ على النفوس ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون وجاء الأمر بإذاعة السلطان ما لم يزعه الشرع بالقرآن وجعل من الوسائل للحفاظ على الحرمات الانتصار قال صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا هذا هذا المظلوم يا رسول الله فما فما بال الظالم قال ينهاه عن الظلم فذلك انتصار له فذلك انتصار له ومن الانتصار ومن الانتصار حمل السلاح من أجل حفظ المستضعفين قال الله عز وجل وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وإن من الانتصار الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن, لمن عزم الأمور بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم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 yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa ala mu rinka tuna Allah kada mu manta da shi mu tsaya akan sa mu bar sabansa mu yawai mu tsaya akan godiya a gare shi kada mu butulce ma ni'imominsa Allah madaukakin sarki ya haramta sabo ya haramta zalunci da ƙetare iyaka da keta abu da keta alfarma Allah ta'ala ya ce Allah yana umarni da adalci da kuma ihsani kyautatawa da kuma sada zumunci kuma yana haramta ya hana alfahsha da munkari da kuma shishigi shine zalunci zalunci shine ƙetare iyaka da sanya abu ba a inda ya dace shi ba Allah ya yi halittarsa ya sanya komai a makaminsa komai a bigiransa kuma ya hana zalunci wanda shine a hana mai haƙƙi haƙƙinsa don haka Allah maɗaukakin sarki ya sanya abubuwa masu alfarma wanda kiyaye su da um, um, ya kiyaye su ya yi umarni kana jin hausa okay shine ashhadu an la ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yace ina shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne to madalla ko kace a bashi suna da yake so nan su Allah ya sanya iyakoki ya sanya abubuwa masu alfarma wanda kiyaye su shine abin da zai tabbatar ma da ɗan adam rayuwa wadda take ta aminci idan ba idan ba a kiyaye iyakokin da Allah ya sa ba da alfarmar da Allah maɗaukakin sarki ya sanya dukkan taron bani adam zai zamanto kamar taron dabbobi ne zai zamanto kamar taron dabbobi ne mai ƙarfi ya ƙwace ma marashi ya danne wanda ba shi da shi amma Allah ta'ala ya sanya 'yan adam suka zamanto halifofi a bayan ƙasa saboda kiyaye wannan alfarma da tsayar da adalci Allah ya bayyana cewa hikimar aiko annabawa da manzanni shine domin mutane su tsaya da adalci Allah ya ce hakika mun aiko annabawanmu da manzanni da hujjoji bayyanannu muka saukar musu da littafi da ma'auni kuma domin mutane su tsaya da su tsayar da su tsaya da adalci kuma muka saukar da ƙarfe a cikinsa akwai tsananin ƙarfi kuma akwai abubuwan amfani ga mutane domin Allah ya san ya bayyana waɗanda suke taimakonsa suke taimakon manzanninsa alhali ba sa ganin Allah hakika Allah mai tsananin ƙarfi ne mabuwayi to abinda wannan shine hikimar aiko manzanni mafi girman alfarma ita ce alfarmar Allah jalla wa ala alfarmar Allah a zatinsa da sunayensa da sifofinsa da ayoyinsa keta alfarmar Allah Ta waya ne ga Allah kafirci ne fajirci ne shine shine mabubbugar barna a bayan ƙasa yayin da duk al'umma Taima ma Allah ta waye ta keta alfarmar Allah to haƙiƙa wannan al'umma ta cancanci fushin Allah jalla wa'ala ta cancanci tarwatsewar al'amarinta don haka tsare alfarmar Allah shine ci gaba shine jagaba wajen tabbatar da amincin al'umma tsare alfarmar Allah ta hanyar tsare ayoyin Allah musamman yanzu da yanda wato masu sihiri da masu bokanci suka ɗauko hanyar keta alfarmar ayoyin Allah ta hanyar tozarta alƙur'ani da wulaƙanta alƙur'ani kuma muna ganin yadda Allah maɗaukakin sarki yake saukar da launi na uquba daban-daban a wuraren da a cikin al'ummarmu saboda yaɗuwar irin wannan sharri wanda masu neman duniya masu neman mulki da masu neman sarauta da masu neman mallake mazajen aure daga cikin matayen aure da mataye ma da suke neman shiga gidajen aure suke yi na keta alfarmar Allah da keta alfarmar ayoyin Allah suke janyo ma al'umma launi daban-daban na musibu da bala'ai Allah ya kiyashe mu Allah ya kare mu sannan martabar sannan alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da alfarmar sauran annabawa da manzanni tsare ta tsare ayoyin Allah ne tsare addinin Allah ne wanda dukkan addinai dukkan addinai sun zo da cewar maslaha da take kan gaba ita ce maslaha tsara addinan Allah to bayan wannan sai martabar ran ɗan adam Allah maɗaukakin sarki ya ambata cewa wanda ya tsare ran ɗan adam guda ɗaya. kamar ya rayar da al'umma ne ba kamar ya rayar da mutane ne baki daya wanda kuma ya zubar da ran dan adam guda daya kamar ya halaka ɗan adam ne baki daya wannan ya nuna mana alfarmar rai dan haka ne ma wanda bisa kuskure ba tare da niyya ba ya sabbaba ya zuwa ga zubar da jinin wanda yake ba zubar da jini bisa kuskure fitar rai bisa kuskure aka shar'anta masa duk da ba yayi ne da ganganci ba ba yayi ne da nufi ba ba yayi ne da niyya ba amma aka ce sai yayi kafara yantar da bawa ko azumi sittin a jere domin ya san irin girman abin ya abinda wato ya sabbaba ma al'umma saboda abinda ke faruwa a bayan ƙasa sanadiyar zubar da jinin ɗan adam guda ɗaya na bala'i da musibu da suke saukowa Allah ne kadai ya san iyayensu domin kamar yadda aka ruwaito daga cikin al'asar gucewar duniya ta fi sauƙi wajen Allah bisa zubar da ran mumini guda ɗaya to sannan kuma alfarmar dukiya da alfarmar mutunci yanzu ya zamanto ruwan dare keta mutuncin mai mutunci da keta alfarmar masu alfarma ta mutuncinsu ya zamanto al'adar azzalumai a bayan ƙasa wanda wannan shi ma hanya ce ta kawo ta shigowar barna a cikin al'umma da saukar da ɗebewar albarka wadda muke ganin ta dare da rana abubuwa waɗanda suke na albarkatu wanda dukkan al'umma an san mun rayu a cikinta muna wadaƙa yayin da muka kiyaye iyakokinmu yayin da muka kiyaye alfarmar Allah alfarmomi na Allah yanzu sun gushe ba don komai ba saboda abin da muka janyo makawukanmu to saboda kiyaye alfarma ne saboda kiyaye saboda kiyaye hurumi shari'ar musulunci ta zo da ɗabbaƙa ƙisasi kan wanda ya kashe a kashe shi kuma ta zo da taimaka ma waɗanda ake cin zalunsu ake keta alfarmarsu Allah ta'ala ya ce me ke gare ku ba za ku yi jihadi akan tafarkin Allah ba kuma domin waɗanda aka raunana a bayan ƙasa wanda suke cewa ya ubangijinmu ta fitar da mu daga cikin wannan alƙarya wadda mazonanta suke azzalumai ka sanya mai taimako daga gare ka sanya majibinci gare mu daga gare ka kuma ka sanya mai taimako a gare mu Allah ya wajabta tashi tsaye domin taimaka ma wanda aka raunana a bayan ƙasa aka keta alfarmarsu da dukkan nau'i na taimako da dukkan nau'i na taimakawa kamar yanda kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi gargaɗi a kan dukkan wani taimakon da mutum zai yi da zai kai ya zuwa ga zubar da zubar da rai na wanda bai cancanci a zubar da ransa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya taimaka a kan zubar da ran wato nai wanda take mai alfarma ko da wato rabin kalma ne ko da rabin kalma ne Allah zai jefa shi a cikin wutar jahannama wato ko da rabin kalma ne wanda wannan ya hada irin yanzu abubuwan da mutane suke yi a cikin rubuce-rubuce a kafofin yada labarai da kafofin sada zumunta suna nuna goyon baya ga zaluncin azzalumai musamman irin abin da yanzu muke gani na zaluncin da ake ma bayin Allah a ƙasar Falastin a Gaza da kuma gabar tekun Jordan na yamma na ƴan uwanmu Falastinawa wanda mu'azamin musulmi ne irin keta alfarmarsu da ake yi maza wato tsofaffi ba su tsira ba mata ba su tsira ba 'yan ƙananan yara ba su tsira ba amma wannan yana sanya waɗansu saboda jahilci da biye ma azzalumai da biye ma daulolin kafirci wanda suka ɗaure mazalinci gindi suka zo suka sanya daular 'yan kaka gida daular isra'ila 'yan kaka gida domin ta zalincin da take yi sai ka ga mutane suna rubuce-rubuce suna nuna cewar ba abin da ya shalle su bal wannan abin da suke yi ai Isra'ila kare haƙƙinta take yi to duk wanda ya taimaka akan barnar zubar da ran muminai da ma waɗanda ba muminai ba wanda Allah ya tsare jininsu ko da da rabin kalma ne Allah maɗaukakin sarki zai jefa shi a cikin wutar jahannama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutanen garin Sana'a za su haɗu ga baki ɗaya akan kashe rai guda ɗaya mai alfarma Allah ga baki ɗayansu zai jefa su a cikin wutar jahannama saboda haka komai yawan masu zalincin azzalumai da suke zalunci ba su gagari su shiga cikin ukubar Allah ba daga cikin abin da shari'a ta zo da shi na kiyaye alfarma da ije zalincin zalincin da yake gudana a bayan ƙasa shine taimaka waɗanda aka aka zalunce su da addu'a taimaka musu da addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki wata guda yana yin kunuti a salloli biyar yana cewa Allahumma anjil walid bin al-walid Allahumma anji anji Allahumma anji ayyash bin abi rabi'a Allahumma anjil mustad'afina min al-mu'minin yana musu addu'a kan Allah ya tsirar da su saboda tsare su da aka yi da zalunta su da aka yi wata ɗaya yayi yana kunuti wannan yana daga a cikin abin da shari'a ta zo wanda shine akallan abin da mutum zai iya ma yan uwansa wanda ake zalunta kan Allah madaukakin sarki ya tsirar da su ita addu'ar wanda aka zalunta tana daga cikin addu'ar da ba ta da hijabi tsakaninta da Allah Allah yana ɗauka ta yana ɗaukaka ta saman giragizai ya buɗe kofofin sama gare ta ya ce la ansurannaki walau ba'da hin ya wa izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'da hin na rantse da izzata na rantse da ɗaukaka ta zan baki taimako ko da bayan wani lokaci ne wato wannan addu'ar dan haka kada mi sake da addu'o'inmu yaushe muna janyo hankalin 'yan uwa a yi karda don lokacin karɓan addu'a a ƙarshen dare da bayan sallolin farilla da lokacin buɗe baki da tsakanin sallar la'asar da sallar magariba ta ranar juma'a da tsakanin kiran sallah da ta da iqama da lokacin da aka yi sahun sallah za a tada iqama lokuta duk da kuma in musamman sanya goshin mu a ƙasa lokacin da muke kusa da Allah jalla wa ala a cikin sujada kan mu manta da yin addu'a ta waɗanda aka zalunta kan Allah madaukakin sarki ya taimake su kan Allah madaukakin sarki ya ba su nasara akan waɗanda suka zalunce su inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi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 نبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين اللهم اجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا اللهم انصر اخواننا في الغزه اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم سدد رايهم اللهم سدد اللهم سدد رعايهم اللهم اجمع كلمتهم على الحق اللهم أيدهم بتأييدك واحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك اللهم أيدهم بجنود من السماء وبجنود من الأرض إنك أنت القوي العزيز اللهم عليك بأعدائهم اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين كلمتهم اللهم خالف بين بين قلوبهم اللهم عليك بهم وبأعداء اللهم عليك بهم وبأعوانهم وبمؤيديهم اللهم لا تغادر منهم أحدا اللهم لا تغادر منهم أحدا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا ولا تعين علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين المنيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين آمين. اللهم من أرادنا وأراد أمننا واستقرارنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي ويا عزيز اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله